Masu saurare barkanmu da kasancewa a wannan lokaci. Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki ta cikin shirin daga Laraba na wannan mako. Daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Gaskiya tsakanin da Allah ban taba soyayya ta wata kafa na sada zumunta wato ko Facebook ko Twitter ko Instagram. Eh, quite alright gaskiya na taba yin soyayya da mace wadda muka hadda ita online kuma ƙarshe har ya kasance mun haɗu da ita to amma gaskiya ban samu wani matsala ba ne. Masu neman aure a shafukan sada zumunta saƙonsu bai wuce ina neman fara doguwa 'yar shekara kaza da kaza ko kuma ina neman namiji dogo mai gemu mazaunin birnin tarayya Abuja ko Kaduna. kuma ma'aikacin gwamnati mai mata ɗaya da kaza da kaza. Gaskiya wannan yana da tasiri amma irin wannan bai cika ɗorewa da dacewa ba duk wanda zai zo ya ce wai aure zai yi yana neman mace mai kala kaza mai kala kaza. Da alamun akalar samari da 'yan mata na karkata zuwa wani fanni domin a ganin su ta hakan ne za su ci karo da masoyin gaskiya. A Najeriya musamman arewaci har yanzu an ɗauki wannan salo da abin yake kaiwa har ga wasu mutanen sukan buɗe dandali ko kamfanonin haɗa aure na masoya wasu ma a yanzu ya zame musu sana'a wasu sun ce akan yi dace wasu kuma sukan ƙare a kokawa da dana sani shirin daga laraba na wannan mako ya duba irin yadda ake samun kulluwar alaƙa da samun abokan rayuwa a social media. fara da jin ta bakin wani bawan Allah da ya ce shi san baya kallon neman abokin zaman aure ko matar aure a shafukan sada zumunta a matsayin abin da ya dace domin akan koma kokawa daga bisani. gaskiya tsakanin da Allah ban taɓa soyayya ta wata kafa na sada zumunta ba wato ko Facebook ko Twitter ko Instagram idan ma wani haɗaka zai haɗa ni da wata akan soyayya to koma wace ce ta kasance ne wadda mun taba haduwa da ita ga na gata mun zanta dan sai muka karba shafukanmu na ya kafafen sada zumunta muka fara zantawa har soyayya ya shiga tsakaninmu amma wai a ce a nan kafa na sada zumunta ne muka haɗu har muka fara soyayya to gaskiya ban taɓa yi ba to tambayan na biyu kuma shine a bisa experience inda na samu da faɗa ko yana da kyau ko baya da kyau shi a lamari na duniya ko kuma lamari da yadda shafi dangantaka tsakanin mutane a al'umma mutum ba zai tashi kai tsaye ya ce baya da kyau ba idan dai ba wai wata shari'a ba ce ko kuma wata doka ba ce ta haramta ta ba saboda haka abin da za mu yi shi ne sai mu ga menene zai iya aukuwa a bisa sakamakon soyayya ta kafa na yaɗa zubunta baya ga haka na kuma shi lamari na rayuwa ko me ka gani yana da amfaninsa kuma yana da rashin amfaninsa ko kuma tana da amfani da illoli a turance su ce pros and cons ko advantage da disadvantage kenan a turance soyayya na sada zabinta, kyawunsa ko rashin kyawunsa advantage din ko rashin ko disadvantage dinsa shine ko kuma ribanta ko faduwanta shine ya danganci da mutanen da suke yin ta da kuma manufan da suke yin ta da shi that is a nawa ganin ke idan ya kasance soyayya ne wanda a kafa ce ta sada zamanta aka haɗu aka gana da juna aka amince da juna har ya kai ga aka nema gidan juna aka zo aka haɗu aka kafa wata halaƙa ta alheri kaga ka ce eh wannan soyayya tana da kyau amma kuma idan ba sabanin hakan aka samu zaka ce wannan soyayyan gaskiya babu alheri a cikinta to duk da kalamun wannan matashi a gefe guda sai ga wani can yayi gamdakatar da samun sahiba duk da yake yanzu ana gabar sa rana ba a riga an angwance ba amma da alama tafiyar ta fara haske kamar yadda ya shaida mana. Sunana Muhammad wanda nake zaune a nan garin Kano na haɗu da yarinyar da insha Allah sura kaɗan ma yanzu dai sura 'yan watanni kaɗan mai aure dalilin social media. To muna dai gurup ɗin dan ana chatting yau da gobe a cikin wannan kadamin. ta yi magana sai na ga hotonta a lokacin a dp dinta da na ga hotonta sai na ga dai gaskiya ta min a lokacin to sai ina rasa ya zan mata magana dai to da ta yi magana a group din sai na mata reply ta wannan group din sai na ga alhamdulillah dai irin shi is friendly haka na bi ta private na ce ya take muka gaisa da komai da komai na nuna mata cewa gaskiya ta min kuma a wani unguwa take na gaya mata sunana ta gaya min unguwar da suke bayan ta gaya min unguwar da take na tambaye ta ya status ɗinta shin akwai wani a ƙasa ne ko kuma dai in zo in zo mu dan gaisa gaisa muna dai dan hirar aikin nan muna wannan hirar har ta bani dama ta ce noma zan iya zuwa mu gaisa da a unguwar da suke nan wata unguwa a nan garin Kano to bayan na je cikin ikon Allah ne aika ne kira bata dauka ba sai na aika sai aka turo yaro ana tambaya waye ne na faɗa aka fito min da tabarma a nan zaure muka gaisa a lokacin ma muka ga juna dai face to face nake mata bayanin to gaskiya dai a takaice na ga ta min sosai kuma ni ba wasa na zo yi ba maganan aure ne ne take mamaki take ta wannan take nuna daga haduwa a whatsapp kawai za kaza kaza dai aka dai dan yi wasa da raha muka dan fuskanci juna a wannan lokacin ta bani izinin ina zuwa to gaskiya daga wannan lokacin ma ban ƙara bi ta kai ba sai da muka yi wajen wata ɗaya da wani abu irin a gurin da wannan ya magana wannan ya wannan dan mata sallama dai haka da nan sai na nemi permission akan da ina so na kara dawowa na ƙara dawowa nan ma dai na ga gaskiya ta saki fuska kuma ta bani dama dama kan in zo in aiko manya na in dai da gaske nake yi aiko ban yi wata wata ba dama ne ma a lokacin na gama wato ainihin shiri na shirya ina bukatan dama at least samu fatina na aure to da ta bani wannan dama sai na zo na gaya wa iyayena na hada ta da na tambaya ta bani lambar dadin su ba mahaifinsu kenan ta aiko na ba mahaifina suka kira suka yi waya akan suna bukatan za su zo za a zo a sa a maganan aure mu muka aika mata suka shiga makwabta makwabta a unguwar suka je su suka yi bincike aka zo iyaye suka tabbatar da komai ba matsala alhamdulillahi aka je aka kai kudi aka sa rana shekara ɗaya a wannan lokaci kuma yanzu bai fi sora wata biyar ba ne ba ma insha Allah muke sa ran ɗaurin auren yanzu an zama ɗaya an zama family an zama yan uwa an zama sirikai iyaye da kowa kuma dalilin social media ne wani matashi kenan da ya samu sa'a na abokiyar zama da ake gab da angon cewa duka a shafukan sada zumunta Shin akwai masu tababa da cewa masu tura waɗannan saƙonni a shafukan sada zumunta na neman abokan aure yana yiwuwa da gaske kuwa ko kawai nishaɗi ne? Ta iya yiwuwa masu sauraronmu sun taɓa jin labarin wani shafin haɗa aure a manhajar Twitter ko kuma X a yanzu. Dandali ne da ake haɗa alaƙar aure waɗanda an yi hakan da dama kuma sun yi fice a wannan harka. Mun yi katarin zantawa da su inda suka shaida mana cewa akwai matakai dalla-dalla wanda kuma hakan yana tasiri ana samun ci gaba da zaman lafiya mai ɗorewa ko da yake ba mu samu damar naɗar murya ba domin tabbatar da wannan nazari namu mun samu zantawa da waɗanda suka yi dace kuma yanzu ana zaune lami lafiya duk da yake akwai wani bawan Allah wanda a dalilin neman auren a shafukan sada zumunta rayuwarsa ta kusan zama a tagayyare lamarin da aka yi shi a lamarin da aka yi shi za ku ji mu da hirar tasu kafin nan ku dakace mu. Shirin daga Laraba kuke saurari daga Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com ko ta shafukanmu na sada zumunta Facebook, Instagram, Twitter a Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio. Ana sauraren shirin a tashoshin FM da muke kawance da su da kuma trustradio.com.ng. madalla yanzu ga wannan baiwar allah da ta samu dace abu kamar wasa daga shafin facebook sai dai mun ɓoye sunanta da wasu bayanan it was november 2018 i so a ranar i just decided na ce kai oh let me just go through my um, facebook account din ga me yake faruwa saboda lokacin it happens ana hacking ɗin ah, profile din mutane ana yin abubuwan da basu dace ba so luckily rana kawai sai na je na hau facebook ɗina na zo ina scrolling kawai down ina dudubawa friend eh, apart from friend request ina other options da suka bani na mutanen da maybe I would like to you know add them as friends sai na duba sai na ga sunan Bashir Ahmad Muhammad and then there was no profile pic ma akan account ɗinsa babu hotonsa. I only saw the name and I was like, oh, who owns this name? Like sunan yamin daɗi Bashir Ahmad Muhammad. You know, I was just repeating the name. So amma mutum da nake a Facebook gaskiya ban taɓa tura namiji friend request ba. But akan shi kawai sai na tura masa friend request and the reason was sunansa yaman daɗi. kawai sai na tura masa friend request and luckily bai kai minti biyar ba shi ma ya accepting so that was how it started we started chatting Makafara, fara how are you kaza kaza kaza kaza why am I tashi we chatted on the first day the second day as well i think mun kai one week muna chatting like normal in how ya kuke how are you doing irin kaza tell me more so um, mun kai one week kamar yadda na faɗa muna chat so the following week see, yake ce we were chatting and then mun shiga ramadan sai yake ce it was on Christmas Day, not Ramadan, sorry, on Christmas Day, Seki Chimon, he would like to know more about me. He would want to know like abubwa a So I started, you know, introducing myself to him formally. I did advert in a uh, formal way and he did the same. So we keep on chatting. I was asking then I thought he had already. Oh, he told me he was working there in Abuja but he um he, he has his family in Kano. I went to Kaza Kaza Kaza. So he told me everything about himself and I because uh, the next thing he told me was he was becoming interested in me. He requested for my mobile number and I gave him instantly because uh, by that time I was already comfortable, becoming comfortable with him. So that was how we continue, you know. In beginner online, ba zai what happened, kaza, kaza, kaza, kaza. So, mun same kazo mukashiga twenty nine ten. Mukashiga twenty nine ten. 2019. Da muka shiga 2019, na wayata ta ɓace 2019 january wayata ta ɓace ban sake haɗuwa da shi ba sai kusan i think february january wayata ta ɓace sai na sai ending february 2019 na sai na ƙara sayan waya sai muka ƙara haɗuwa the first day he saw me online like da na sai waya sai na login facebook account ina na canza number you know na da wancan account din nayi na wannan sai na gan online like i saw different na ga messages ɗinsa sun fa guda ashirin he seems to be so it shows so much concern irin kin gane ya nuna kulawa sosai shikenan sai na replying sai ce mu where have i irin yana ta damuwa daga nan fa sai ce mu in fact in fact just send me your address send me your address. I cannot bear this anymore. Kuma har lokacin he didn't tell me he loves me. And I didn't know he loves me. All I thought we are just friends and I know he is nice to my area. This area And then he came with a friend called Baba. Suka so su so su na ce ai na address in a ya ya min describing motarsa waye ran ina gidan antina na fita na je na gansa from afar ma na gan shi muka zo na kawo shi gida antina we met one on one and that was the first day da na fara ganinsa and alhamdulillahi kawai sai zamana kamar irin mun yi shekara da haduwa within just few months sai zamana kamar irin irin mun haɗu kamar mun yi shekara da haduwa mun like mun yi hira sosai wallahi oh ke to Allah ubangiji ya zaba wa kowa mafi alkhairi na ce mashi ya madam ya yara ai shi ma that was the day he was making it clear to me that she ma he's not married na ce to boy I've been asking you of your family and you've been answering yara suna lafiya you know <laughs> irin wannan stuff saka so shi kenan a daren that was the first day he told me that gaskiya he has developed interest in me and he would like me to be a life partner he would want me to you know, assist him through life journey, kaza, kaza, kaza, kaza. And I was shocked. She, okay, then I'll think about it. <sighs> and that was how it started. Then, before then, after then, sorry, muka chat, and mana waya they? it started gradually and alhamdulillah I introduced him to my family. He met my father. He followed the formal way as usual yadda here in Canada. So but a one month ne ko two month ba suka zo suka kawo kuɗi gidanmu kuɗin aure aka yi wani ne an yi fixin bikinmu a then min mun fara soyayya da shi February aka yi fixin bikinmu April so Allah bai nufa ba sai aka daga aka mai da shi June. So June 28, 2019 was the day we got married. married. Ranar muka and alhamdulillah ever since then we've been living happily and everything is moving smoothly alhamdulillah. Madalla a irin wannan lamari akan fada tashin hankali idan aka yi abin da wasa mu maida tunaninmu zuwa can wasu shekaru baya wanda ba a daɗe ba an taɓa samun wani cece kuce a shafukan sada zumunta game da wani aure da aka ƙulla a shafin facebook da wasa kuma aka ce ya ɗauru. mun zanta da wannan matashi ga yadda irin wannan lamari ya kai shi ga neman mafaka da kuma darasin da za a iya koya da kuma darasin da za a iya koya a nan. Sunana Sunusu Abdullahi wanda aka fi sani da General Sunusu ko Jan Sunus a social media kenan. Ni fi garin Kano ne kuma a nan na taso a nan nake rayuwata. Eto eh gaskiya abin da ya faru shine tunda mukan hau mu ɗan yi rubuce rubuce mu na nishaɗi ko barkwanci dai ko wani abu da ya shafi eh, wa'azi ko faɗakarwa to kamar haka kullum muna yi muna hawa wata rana da daddare am sorry da rana sai ita wacce abin ya faru da ita tare da ni kenan sai ta yi fostin cewa e an mata goron aure wani ne ya mata goron aure da haka wane ka zo muyi aure da huta da goron nan tunda already na santa a social media amma bamu taɓa haɗuwa a zahiri ba amma dai muna zumunci sosai da ita kuma ba wai irin ma wani soyayya za a ce muke yi ba. to daga nan sai ta posting sai na zo maka dan yi dai hira na nishaɗi mutane suka shiga ka comment kowa ya fita bar wurin to daga yamma sai na tafi kallon ball tunda lokacin ba zan manta ba ana yin gasar nation cup na tafi kallon ball bayan na dawo gida wajen karfe tara ne sai na ga sai na ga kiranta tunda tana da namba ta amma yawanci ba sai mu shekara ma ba mu waya ba ya ka hau online ana ta jiran ka ashe ta ƙara yin wani fostin din akan wannan abin tunda ni ban san ma ba ma tambaye ta waye mata gori ko wani abu ba kawai dai mun bar shi a raha ne dan duk sai daga baya take gayin ai wani ne mata gori abin ya mata ciwo shi sa ta wannan fosin sai dai fosin cewa ana jira na an zo za a yi auren nan sai nace to ba matsala sai na hau to mutane an shigo tunda abu ne a, a timeline kowa duk friends da followers za su gani ana da ta hira haka cewa to ina waliyai ina wakilai shikenan aka ce to ina wakilin ta ko waliyin ta sai ta sai eh, mention ɗin wani abokinmu ne shi ma a Facebook da tayi mention ɗinsa cewa wali ta. to sai aka ce kai ina naka ni ma sai na mention ɗin wani abokina abokina a Facebook kuma kasuwan mu ɗaya sai aka ce to ina malamai hmm. sai muka zaɓo wasu ustazai guda biyu wanda muna ganin duk abokanmu ne amma tunda sun fi karkata ga bangaren dan abin da ya shafi ustazanci sai muka yi eh, mention din su cewa to su zo to da haka yanzu kawo komai ya cika ga waliyinta ga waliyina ga kuma su masu ɗaura aure shikenan shi waliyina sai shi ga irin ta aure cewa yana neman min aurenta a bisa sadaki dubu ashirin amma idan ta tare za a zan ba da wannan kuɗi shikenan ni bayan an yi nan ma sai na kashe da ta kawai na tafi na shiga gida tunda lokacin na fito waje ne Na shiga gida wajen karfe goman dare sai wannan ɗaya daga cikin wanda suka ɗaura auren nan sai bugo min waya na ce ya akai muka dai ɗan hira ce wani na ce na auren nan naku ya ɗauru ba na ce ban gane ba ya za ka ce aure ya ɗauru ya jawo min hadisi ya fassara ya gaya min kuma ga shi aure da saki da kome na aure ba a yin shi a social media dama aka yi wannan a social media eh ba a yin shi a wasa duk abin da aka yi shi a wasa inda na aure ne ko saki ko a ce mutum ya saki matarsa ya da ita ko kuma a'a a ɗaura aure to ya ɗauru in dai an cika sharuɗɗan aure da haka auren nan naku ya ɗauru na ce dakata don gaskiya zagin sa ne ma a lokacin na ce kar raina hankali ta yaya za ka ce aure ya ɗauru a facebook ta yaya ma hakan zai kasance ina koma facebook sai na tarar mutane abu ya fara trending mutane sai congratulation ake ai aure ya ɗauru ai kaza ai kaza ni dai abun ya dame ni da yake dare ne ne kwanciya ta gari na wayewa abu zai wuce bai wuce ba tunda eh, yawanci mutane da sun san mu an fara da yake eh, na san mutane yawanci masu sauraron ma sun san da labarin abin da ya faru yanzu abin da mm. nake so mu ji da gare ka kamar a lokacin dama ka ji kana da wata soyayya ne a ranka nata ko kuma ita eh, da kila har aka kai matakin gaskiya ba gaskiya ba ba wannan muna da mutunci sosai da ita amma bamu taba ko da wasa irin soyayyan nan bamu taba yi ba Shi sa abin ya dame mu a lokacin gaskiya bamu taba wannan ba yasa da safe abin ya dame ta ta bugo min waya lalle lalle fa me yake faruwa ne nace to kin ji kin ji ni dai ni dai fa na fara neman malamai duk malaman da na nema haka sai su ce ai wani su ce aure yayi wani bai ba wani yayi wani bai ba to abu kuma sai ya tafi gidajen rediyo to kamar ya aka yi wani irin kalubale kuka shiga a wannan gaba saboda abin ya kai a lokacin har ga hukumar hizba da sauransu gaskiya mun shiga kalubalen da ni dai ban taba ma shiga irinsa ba domin a zo a ce a zo a fada a rediyo cewa ana neman ka ana neman ka ba karamin abu bane ba dan officially akwai wanda ya sanar da yan jaridu sun neme su balansin bangaren shari'a commission cewa a kamo mu da inda muke don ni a lokacin da na gani ma kallo nake jami'in tsaro ne magana ta gaskiya gudu ne na bar gida dan zaman gida ba zai yiwu ba saboda an ce ana neman ka ga kuma mutane abu ne da ya shafi addini ka san munan Kano abin yadda aka dau hmm. addini da da amma aka daga karshe ya aka warware wannan turka turka kenan to gaskiya daga karshe abin da ya faru shine abin kuma ya zo ya yi worst ne da yawa tunda har international medias da waye sun fara shiga kuma mu muna fuskantar barazana da rayuwa don ba zan manta ba a takin dina wani yayi saboda irin masu zafin aƙida da waye haka ai mun yi wasa da musulunci kuma babban matsalar ma da muka samu dai shi wanda ya shiga rediyo sai ce kwangila ce muka karɓo ta yahudawa don mu bata musulunci kamar kuɗi aka biya mu mu zo mi wannan abin shine babban abin da ya jefa mu cikin tashin hankali A rage kenan duk wani mai zafin aƙida da addini kallo yake mana kamar wasu jakadun yahudawa ne shi yasa dole ta sa dole ta sa muka gudu muka buya don ceton rai to da ƙarshe warware auren aka yi kenan koya eh to aure malamai sun samu rabuwar kai wasu sun ce yayi wasu bai sun ce bai ba to amma dai a karshe mun je hizba an ce mun ce an warware aure kawai tunda dama an yi shi nan ne kuma ita mace malamai sun kawo na reference cewa wasu sun ce aure ya dauru sai dai ta aikata ba daidai ba wasu kuma su ce a'a dole sai da wani wanda ya zama uba yanzu wani darasi ka koya a wannan lamari kuma ko kamar kana sa ran ko a shirye kake ka yi aure irin ta wannan hanya daga yar social media kila ku aure juna <laughs> a ni ai ko kalubale zan ce na zama Eh, profesa a social media domin yanzu da na ga mutum ya tafi zai wani abu makamancin wannan da gudu nake ce a'a kar kai kaza an kai kaza zai zama kaza an kai kaza zai zama kaza gaskiya na koyi wannan batun kuma yar social media wannan in ta kama ai ba matsala bane ba ko hmm. wace ce ko ita din ma misali a can soyayya muke ku wani abu ko waye haka ai ba matsala bane ba sai ka karbi auren hmm. amma ga ba wannan kuma tayi tana da wanda take so shine dai gaskiya abin da ya faru amma ya kake kallon to tasiri da ci gaban da ake samu na masu yin auratayya a social media kamar da suke tura sakonni suna neman miji mai kala kaza ko mata mai kala kaza gaskiya wannan yana da tasiri amma irin wannan bai cika ɗorewa da dacewa ba duk wanda zai zo ya ce wai aure zai yi yana neman mace mai kala kaza mai kala kaza shi ko da ya faɗi kalar shi ko ta faɗi kala ta in ka je ba lalle ka ga haka ainihin sa yake kuma kar mu manta aure fa sai da iyaye a ciki yanzu dan kin zo social media kin posting kina son eh, ke kaza ce ke kaza miji mai kala kaza shi fa mijin nan wanda zai zo social media ya nuna yana son ki in ba fa da ka zai yi ba karshe dai sai an bar social media sai ya turo iyayensa sun yi bincike a daga nan kuma sun san ga abin da bai musu ba ba lalle su bari a auren to gaskiya wannan shine kalubale duk za ga ana ta cewa za a aure za a aure a social media amma kuma sai an dawo kasa batun aure ta magana ta gaske za a turo iyaye su ga juna a nan ake gane waɗannan yaran fa ba dace da juna ba gaskiya wani matashi jan sunus kenan a shafukan sada zumunta da ya tsinci kansa irin wannan tsari na neman aure a shafukan sada zumunta lamarin da ya nemi zama masa alaƙaƙai irin wannan tsari ya kamata mutum ya ɗauki mataki in har yana so a kwashe lafiya a cewar wani da ya taɓa shiga irin wannan sabga duk da ba a dace a auren ba amma kuma ya shaida mana yadda ta kasance ga ta bakinsa. yin saurayi ko budurwa a social media tsakanin samari da 'yan mata wannan tuntun ya riga ya zama ruwan dare sakamakon yadda waya ta zama hannun mutane ga wannan platform social medias da za ka iya communicating da mutane daban-daban cikin lokaci kankani ko da kau kana kwance a ɗakin ka ne so wannan gaskiya ya ba da dama sosai ta yanayin da mutane suke cuɗanya da waɗanda ba su ma taɓa gani ba eh quite alright gaskiya na taɓa yin soyayya da mace wadda muka hadda ita online kuma ƙarshe har ya kasance mun haɗu da ita to amma gaskiya ban samu wani matsala ba ne eh, sakamakon matakan da na ɗauka tun daga farko eh, matakan da na ɗauka kuwa sun haɗa da kasancewar ban fito nuna mata wane ne ni ba ta tambaye ni wane ne daga ina nake ya mata bayani a takaici kuma eh, ta buƙaci ta ga fuska ta na tura mata hoto na ita ma ta turo man nata ni ma na mata irin wannan tambayoyin so sai kasance a tarayyar tamu ban fito na nuna mata wani abu da zai nuna shuhura a tare da ni ba misali in ta yi expecting dina misali ta yi rating dina over 10 ta bani 5 so karshe da muka haɗu sai ta gashe na kai 6 har zuwa 7 so wannan sai ƙara motivating ɗinta a tarayyar ta da ni so wannan ya taimaka sosai kuma shi ya sanya ban samu matsala a tarayyar da na yi ba duk da kasancewar eh, ya kasance ba al'adun mu ɗaya da ita ba ba kabilan mu ɗaya da ita ba kasancewar ita ah, margice so kusan gaskiya wannan shi shine makami na abin da ya taimaka eh, har soyayya ta kasance bata ba da matsala ba. To masu saurare da kalaman wannan matashi muka zo ƙarshen wannan shiri na daga Laraba a yau. Sai kuma mun sake haduwa a shiri na gaba. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haduwar shirin musamman na na Khadija Ibrahim. Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Daily Trust.